Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta karbi sauran yara ɗari da talatin da aka samu nasarar karbowa, bayan da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su daga makarantar St. Mary ta garin Fafiri da ke yankin ƙaramar hukumar Agwara. Duk da yake dai kamar a baya babu wani ƙarin haske a kan yadda aka karɓo waɗannan yaran da aka sace tun a farkon watan Nuwamban da ya gabata. Amma gwamnan jihar Niger Umar Umar Muhammad Bago ya ce suna cikin farin ciki akan samun yaran cikin ƙoshin lafiya. To alhamdulillah rabbil alamin tunda an ga an samu yaran nan muna cikin farin ciki muna cikin murna. Muna gode ma Allah da ya taimaka muka samu yaran nan muna gode shugaban ƙasa, jami'an tsaro ga baki ɗaya, shi NSA, Director SSS da sojoji duka muna musu gode. To dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar yankin na Agwara da Borgu Honorable Jafaru Agwara wanda shi ma ya taɓa tsallake rijiya da baya da daga hannun 'yan fashin dajin ya ce duk da yake yankin na agwara ya shiga yanayi na rudani amma dai a yanzu sun fara samun kwanciyar hankali gaskiya agwara an shiga halin daddar ba bacci akwai tashin hankali mutane sun tsorata sosai za ga ana zaune kawai wani zai ce ga sunan zuwa ka tashi a sheka da gudu wasu su kwana daji to kaga a yayin da mutanen ka hankalin sai tashi kuma ba da hankalin ka kwanta kai kanka ka tsallaka rijiya da baya ka gamsu da irin matakan da gwamnati ke dauka na fafutuka na yaki da wayannan bata gari gaskiya ga irin matakin da na ga an dauka yanzu wanda yake kaga an dawo mu da yaran gana cikin koshin lafiya alhamdulillah to shugaban karamar hukumar ta agwara alhaji ilyasu zakari wanda ya magana a madadin iyayen yaran ya ce da suka kalli yaran sun tabbatar akwai 'yar matsala Shi ya sa ma a yanzu haka an shirya jami'an kiwon lafiya da za su duba su. A matsayina na uba wanda duk ya ga wannan wayannan yaran ya san akwai matsala kuma insha Allah shi ya sa daga nan za a kai su inda za a dan dube su. Ka san yaro an ɗauke shi daga iyaye an kai shi daji a wanga hunturu sauran akwai matsala. Da wahala ka ga yaro irin wannan a ce ba wani abu. shi ya sa magwamnati ta ɗauki nauyi za ta je a dube su in ya so insha Allah aka dubi lafiya daga nan kuma sai mu gudunmu sai mu kai su gida insha Allah. A halin da ake ciki dai har yanzu akwai wasu mata goma sha hudu na garin Ibitu tare da wasu mazaje biyar a ciki har da kwamishina a hukumar zaben jihar Niger barista Muhammad Bargu da a yanzu haka suna hannun 'yan bindigar a nan jihar Niger da aka tsare da su tun a cikin watan Oktoban da ya gabata inda rahotanni suka tabbatar da cewa ɗaya daga cikin matan ta mutu a cikin makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya.